صدق الله العلي العظيم Radio Hausa VOH ne aka lalbo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Alhamis. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an yi ne lafiya a jerin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na afirka a yau bayan sa akwai shirin nan na muryoyin ko masu saurare sai kuma shirin nan na amsoshin tarbiyya akwai mu kuma dauke da shirin nan na kisoshin rayuwa kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirinmu na wannan lokaci da fatan za a kasance da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe amma kafin duk waɗannan kamar yadda aka saba sai an fara da jin shirin na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha ɗaya ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da 27 ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1455 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan rajab na shekara ta 13 kafin hijirar manzan allah daga maka zuwa madina Allah madaukakin sarki ya aiko da manzon Allah Muhammad dan Abdullah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa kaka, a matsayin annabi manzo na ƙarshen zamani ga dukkanin talikai a lokacin manzon Allah yana da shekaru 40 a duniya manzon Allah ya kasance tun a rayuwarsa ta kuruciya ana yi masa da shaida da cewa shi mai gaskiya ne da rikon amana game da kuma ya kasance mai tausayi da son taimako ya kasance mai yawan kyauta da abin hannunsa ga waɗanda suka fi shi bukata daga cikin abubuwan da aka shaide manzon Allah da su har da cewa shi mutum ne mai kunya yakan tafi kogon hira da ke arewacin makka yana bautawa Allah madaukakin sarki tun kafin aiko shi a matsayin manzo domin kuwa shi bai taba zama daga cikin mushrikai masu haɗa bautar Allah da wani ba a cikin kogon hira ne mala'ika jibril alaihi salam ya zo masa da wahayin farko daga Allah madaukakin sarki ya kuma tabbatar masa da cewa shi annabi ne manzo na ƙarshe wanda zai zo da sakon alkur'ani mai tsarki da kuma addinin musulunci zuwa ga dukkanin talikai mutane da aljannu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah ya sa tsarkaka ya yi kira a makka har tsawon shekaru goma sha uku sannan ya yi hijira zuwa madina inda ya kafa daular musulunci ta farko bayan kafa daula a madina manzon Allah ya rayu tsawon shekaru goma inda a cikin waɗannan shekaru goma ne ya da addinin musulunci zuwa sassa daban-daban na jazirar larabawa inda kafin rasuwarsa mafi yawan al'ummomi a yankunan larabawa su rungumi addinin musulunci masu saurari ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan maris na shekara ta 1985 aka zaɓi mikhail gorbachev a matsayin shugaban tarayyar soviet duk da cewa shine mafi karancin shekaru a majalisar koli ta jam'iyyar gurguzu ta tarayyar soviet a lokacin bayan karbar madafin iko gorbachev ya fara gabatar da wasu sauye-sauye sakamakon haka ne bayan 'yan shekaru da hawansa kan shugabanci tare da soviet ta wargaje tare da yiwa tsarin gurguzo babban lahani a rasha sojojin tarayyar soviet sun yi kokarin yi masa juyin mulki a cikin watan agustan shekara ta 1991 amma ba tare da sun samu nasara ba tare da soviet dai ta wargaje ne a cikin watan disamban shekara ta 1991 masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an yi ne lafiya Hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin shirin na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanto muku labaran duniya. To labaran duniyar da farko ga mahimman kanunsu. kasashen duniya sun fara kauracewa kafin cutar corona na kamfanin astrazeneca kasashen iran da kuma japan da sun sha alwashin karfafa alaƙar da ke su. majalisar ɗinkin duniya ta shinshina wa majalisar wakilan ƙasar libya bisa amincewarta da kafa sabuwar gwamnati to cikakkun labaran ƙasashen denmark da kuma norway sun sanar a wannan alhamis da dakatar da amfani da rigakafin cutar corona na kamfanin astrazeneca kasar denmark ta sanar cewa ta dakatar da amfani da rigakafin allurar na kamfanin astrazeneca har na tsawon makonni biyu a matakin kiyayewa wannan ya biyo bayan fitar da wasu rahotanni na cewa ana samun daskarewar jini ga mutanen da aka yi wa allurar rigakafin na kamfanin astrazeneca ko da yake dai hukumar lafiya ta kasar ta ce har yanzu babu wata hujja ta tsakanin rigakafin da kuma wannan batu na daskarewar jini a ran litinin ne kasar austria ta sanar cewa ta dakatar da amfani da rigakafin na kamfanin haɗin gwiwar ingila da kuma sweden bayan mutuwar wata ma'aikaciyar jinya 'yar shekaru 49 wace ta mutu sanadin daskarewar jini kwanaki kaɗan bayan mata allurar rigakafin dama kafin hakan ƙasashe hudu na turai da suka hada da estoni da lituani da letoni da kuma luxembourg duk sun dakatar da rigakafin da suke da rukunin allurar da aka baiwa kasashe goma sha bakwai na yankin a ranar laraba dai wani bincike da kamfanin kula da magunguna na turai na ema ya gudanar ya nuna cewa babu wata alaka tsakanin mace-macen da aka samu a austria da rigakafin na astrazeneca kasashen iran da kuma japan sun sha alwashin faɗaɗa daɗaɗɗiyar alakar da ke tsakanin su ta ɓangarori da dama wannan bayanin ya fito ne yayin wata zantawa ta wayar tarho tsakanin ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif da takwaransa na japan sema motegi a ranar laraba yayin tattaunawar bangarorin biyu sun tattauna kan batutuwa da suka shafi yankin da ma kasa da kasa da kuma batun yarjejeniyar nukiliyar da iran ta cimma da manyan kasashen duniya a shekarar 2015 mr zarif yana nata cewa iran a shirye take ta kawo ƙarshen matakin da take ɗauka game da yarjejeniyar da zarar amurka ta ɗage mata takunkuman zaluncin da ta kakaba mata su kuma sauran bangarorin su cika alkawuran da suka dauka iran na ta bakin ministan harkokin wajen nata ta ce har kullum tana neman hanyoyin kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a rikice-rikicen da suka shafi kasa da kasa ciki har da baiwa majalisar ɗinkin duniya kyakkyawan goyon baya ta wajen warware rikicin kasar yemen tawagar majalisar ɗinkin duniya mai aikin wanzar da zaman lafiya a libya ko un smith a takaice ta shinjina wa majalisar wakilan kasar libya bisa amincewar ta a kafa sabuwar gwamnatin haɗin kan ƙasa mai magana da yawun majalisar abdullah balhin ya ce majalisar wakilan ƙasar ta mara baya ga wannan ƙudiri da rinjayen ƙuri'u 132 bayan da majalisar sulhun ta rikicin siyasar ƙasar mai samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi sabbin jagororin ƙasar da goyon bayan ɗaukacin sassan masu ruwa da tsaki sabbin jagororin ƙasar ta libya dai na da nauyin shirya manyan zabukan kasar da ke tafe a ranar 24 ga watan disambar bana kamar da yadda majalisar tsohon rikicin siyasar kasar ta lpdf ta amince da hakan to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran mahukuntan tarayyar najeriya da na jamhuriyar kamaru sun sha alwashin farfado da garuruwan amshide da banki da ke kan iyakar kasashen biyu waɗanda rikicin boko haram ya ɗaiɗaita da ke tsokaci game da wannan anniya gwamnan jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya baba gana umar zulum ya ce garuruwan amshide da banki masu albarkatun kasuwanci sun sha fama da hare mafiya tsanani daga mayakan boko haram amma duk da hakan mahukunta na fatan ganin al'amura sun kyautata a lokacin yankin da suke gwamna zulum ya ce ya zamu tabbatar da dawowar zirga-zirga da safarar hajoji a wannan yanki za kuma mu bude kan iyakoki ta yadda harkokin tattalin arziki za su ci gaba da gudana ba tare da wata matsala ba tsakanin kasashenmu? gwamnan ya bayyana hakan ne ga manema labarai a garin amshide lokacin da yake jawabi na maraba da dawowar 'yan najeriya da suka shafe shekaru shida suna gudun hijira a yankunan kasar kamaru ya ce gwamnatin najeriya na da karfin gwiwar maido da al'amura kamar yadda suke a baya a nasa tsokaci magajin garin kolofata da ke kamaru sani bukar lamin cewa ya yi garin amshide na da tasirin gaske ta fannin hada-hadar cinikayya a yankin gwamnatin jihar neja a najeriya ta bayar da umarnin rufe duka makarantun gwamnati da ke fadin jihar har na tsawon mako biyu an cima wannan matsaya ne bayan wata tattaunawa tsakanin gwamnatin jihar da jami'an tsaron jihar za a rufe makarantun ne daga ranar juma'a 12 ga watan maris zuwa 26 ga watan maris an ɗau wannan mataki ne don baiwa jami'an tsaro lokaci da damar yin nazari kan duka makarantun gwamnati da ke jihar hakan kuma zai ba da damar duba hanyoyi daban-daban da za a inganta harkar tsaro da gine-ginen makarantun a kwanan baya ne dai 'yan bindiga suka yi garkuwa da mutane 42 na makarantar sakandaren kagara kafin daga bisani su sako su to jama'a labaran duniyar kenan To da bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a bangarori daban-daban na nahiyar Afirka. bugu da ƙari kan jan hankula na al'ummomi da kuma masana kan wani lamari inda muke tattaunawa kan batun da karin bayani kansa bugu da ƙari kan tattauna da kwararru da abin ya shafa to da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to a cikin yan kwanakin da rikici ya barke a kasar senegal biyo bayan wasu zanga-zangogi da madugun yan adawa na kasar ya kira da kuma kama shi da jami'an tsaro suka yi bisa zargin yin fyaɗe wanda ake masa lamarin da shi da kansa da kuma magoya bayan nasa suka fassara shi a matsayin wani zargi na siyasa da gwamnati ke masa don rufe bakinsa a bangare guda kuma gwamnatin tana bayyana cewa tana kokari ne wurin tabbatar da doka da oda a kasar biyo bayan irin kiraye-kiraye da shi madugun yan adawan yake ci gaba da yi na gudanar da zanga-zanga a kasar to wannan batu dai shine batun da shirin namu na yau zai yi dubi kansa don ganin wani irin hali ne ake ciki a kasar senegal din da kuma makoma kasar kasar da a wasu lokuta a baya ake ganin ta a matsayin tunga ta zaman lafiya da kwanciyar hankali a nahiyar afirka amma dai cikin yan kwanakin nan an samu irin wannan tashin na a kasar musamman ma a shekarar da ta gabata biyo bayan bullar nan ta corona da kuma killacewa da gwamnati ta yi wa al'umma a wancan wannan lokaci din da haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance To masu saurare barkamu da sake saduwa. A kasar Senegal kamar da muka bayyana a farkon shirin an samu barkewan sabuwar zanga-zanga a kasar bayan sakin shugaban 'yan adawa na kasar Usman Sonko. inda magoya bayansa suka dinga cinna motoci wuta da kuma jifar jami'an tsaro da duwatsu rahotanni dai sun ce dubban magoya bayan son kudin ne suka taru a dandalin dakar dauke da tutar kasar bayan da kotu ta fara sauraron tuhumar da ake masa da kuma ba da beli a kansa masu zanga-zangan dai suna zargin shugaban kasar maki sal ne da cewa yana kokarin yin karan ga kundin tsarin mulki na kasar da kuma tsari na dimokuraɗiyya a kasar ta inda suke bayanin cewa yana amfani da mulki na kama karya don cimma manufofinsa lamarin da gwamnatin ɗin ta musanta to tun dai farko gamayyar jam'iyyun adawa a ƙasar senegal ɗin ne dai suka buƙaci al'ummar ƙasar da su mara musu baya wajen gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnati daga ranar litinin ta gabata har zuwa kwanaki uku da nuna rashin amincewarsu da abin sai kira irin yanayin yadda gwamnatin ƙasar da kuma gwamnatin shugaban Macky Sall ɗin take gudanar da mulkin ta. yayin sanar da wannan mataki dai ga taron manema labarai da suka kira a ranar asabar da ta gabata a birnin na dakar jami'un adawar sun ce zanga-zangar za ta soma ne daga ranar litinin da ta gabata kuma ta shafe kwanaki uku ana gudanar da ita don nuna a adawar su da kuma rashin amincewa da irin yanayin yadda ake gudanar da mulki a kasar to sai dai kuma rikici din ya sake barkewa ne da kuma yin tsamari a kasa din bayan da jami'an tsaro a birnin dakar babban birnin kasar ta senegal suka kame jagoran yan adawa din usman sonko yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa kotu mutu don amsa tuhumar da ake masa na aikata fyaɗe lamarin da ya sanadiyar mutuwar a lokacin din alal akalla mutane biyar a yayin waɗannan zanga-zanga da kuma tashin tashina da ta gudana tsakanin jami'an tsaro din da su magoya bayan yan adawa kuma da jagoran yan adawa din to bayan waɗannan kwanaki din kuma har ila yau a ranar juma'a da ta gabata din da an ɗauki dogon lokaci ana aran gama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro abin da aka bayyana a matsayin tashin hankali da ba a taba ganin irinsa ba cikin 'yan shekarun baya bayanan kamar da muka bayyana kasar senegal ta kasance tun ga ta zaman lafiya a nahiyar afirka ana bayyana ta haka saboda irin yanayin yadda aka sami zamantakewa na zaman lafiya na siyasa a kasa din to sai da kuma waɗannan wani zanga-zangar da ta gudana tun daga wancan ranar juma'a din ta zamanto wani lamari wanda ya tada hankalin al'ummar kasa saboda wata wani wata zanga-zanga ne da kuma tashin tashina da aka jima ko kuma da a cewa ba taba ganin irinta ba tsawon 'yan shekaru da gabata a kasa din rahotanni sun ce masu masu zanga-zanga din da sun kona motoci akan tituna na dakar din da wasu muhimman gine-gine da kwashe dukiyar da ke cikin shagunan sai da kayayyaki musamman ma dai na wasu mallakan kasar faransa da kuma wasu kadarori na kasar faransa din sakamakon irin adawa da wasu da kuma wani bangare na al'ummar kasa suke yi da irin da siyasar faransa da kuma ganin cewa gwamnatin faransa din tana goya baya wa gwamnati mai ci a wani lokaci din. kamar yadda rahotanni suka bayyana borin da magoya bayan shi mai sassan kuɗin suke ya kazanta ne bayan da kotu a birnin dakar din ta da umarnin ci gaba da tsare shi bayan zaman farko da aka yi a kasa din kan tuhumar da ake masa na yin fyaɗe wata ma'aikaciyar wani shago na yin tausawa mutane to ake zargin shi wannan dan adawa din ya yi mata fyaɗe lamarin da kamar yadda muka bayyana tun farkon shiri din magoya bayansa da shi kansa suka musanta da kuma bayyana haka din a matsayin wani shiri da kuma wani kokari kawai na siyasa da gwamnati wacce ke dan bata masa suna da haka take masa wannan zargi da kokarin rufe bakinsa to a bangare guda su dai mahukunta a kasar Senegal din suna zargin jagoran yan adawa din da kokarin ruru ta wutar fitina da haifar da fitina da tashin tashina a kasar wanda gwamnatin ta ce ba taba amincewa da hakan ba wato ba taba bari wani yayi zamanto ya kasance yayi barazana wa tsarin dimokuraɗiyya da zaman lafiya na al'ummar kasar ba don haka ne ma jami'an tsaro suka kama shi madugun yan adawa din a lokacin da ake kokarin gurfanar da shi a gaba babban kotu bisa wancan zargi na maganan fyaɗe da aka yi masa duk da cewa daga baya dai bayan zaman kotu din kotun ta bada wato belinsa amma duk da haka din bai kwantar da wannan tashin tashin da fitina a kasar ba kamar yadda muka bayyana a farko ta yanayin yadda mutane suka dinga zanga-zangogi duk ko da cewa shugaban kasar Macky Sall ya kirayi al'umma din da su kasance su kwantar da hankalinsu su tabbatar da tsaro da zaman lafiya a kasa din wanda shine abin da zai iya haifar da ci gaba a kasa din to wannan batu na zanga-zanga din kuwa da kuma irin halin da ake ciki ya ya sanya da dama daga cikin kasashe musamman waɗanda suke makwabtaka da ƙasar ta Senegal din shiga cikin wani yanayi na damuwa da kuma kira da kuma fatan ganin cewa an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. A haka ne ma ya sanya ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS a nata bangare ta buƙaci bangarorin da ke rikici a ƙasar ta Senegal da su yi taka tsantsan bayan kwashe kwanaki ana wannan aron gama da zanga-zanga tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan shugaban 'yan adawa Usman Sonko Ita ƙungiyar ta ECOWAS ta fitar da wannan bayani da cikin sanarwa da ta fitar ina ta buƙaci kwantar da hankali daga kowane bangare wato bangaren gwamnati da kuma bangaren su 'yan adawa din da kuma buƙatar gwamnati da ta ɗauki matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen tankiyar da aka samu da kuma tabarbarewan wato baba da kuma shakkun da jama'a suke da shi a kan ita wannan gwamnati din da kuma cewa ta ba wa al'umma dama a matsayin tsarin na demokuraɗiyya da ba su daman gudanar da zanga-zangogi da nuna rashin amincewa suke amma cikin yanayi na lumana wato a takaice dai ita kungiyar ta ecowas a matsayinta ta kungiya wacce ta kasashe na yankin na afirka din ta taɓa bangarorin daga guda biyu kowane bangaren ta kiraye shi da zuwa ga tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali bangaren gwamnati su ma su san cewa al'umma suna da haƙƙi na yin zanga-zangogi na zaman lafiya a daidai lokacin da su ma kuma al'umma din zaman cewa tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali shine lamarin da zai iya kawo ƙarshen tashin tashina da kuma kawo fahimtar juna a tsakani da kuma magance matsalolin da ake fuskanta to a takaice dai wannan shine irin yanayin da halin yanzu ƙasar Senegal din take ciki masana musamman waɗanda suke sanya ido kan har harkokin da ke gudana a kasar senegal din suna nuna su ainihin kan abin da ke faruwa a kasar wacce ake ganinta a matsayin a baya a matsayin wata tunga ta tabbatar da zaman lafiya a nahiyar afirka wanda har ake misali da ita to haka irin waɗannan tashin tashina da ke faruwa wani lamari ne da zai iya haifar da zai kawo cikas daga ci gaban kasa din a saboda haka ne ma ake gan cewa wannan lamarin zai iya dagula lamura a ƙasar ta Senegal musamman idan aka yi la'akari da halin da yawancin kasashen Afirka suke ciki a halin yanzu musamman ita kan kanta kasar Senegal din lamara na tattalin arziki da ake fuskanta musamman biyo bayan wannan bala'i na coronavirus wato ya bayyana a duniya gaba baki daya wanda ya haifar da koma baya ainihin ga tattalin arzikin kasashen duniya gaba baki daya ta manyan kasashen duniya ina ga irin kasashe na Afirka waɗanda dama suke fuskantar matsaloli na tattalin arziki irin wannan rikici da ya fai ke faruwa a halin yanzu taba faruwa a baya a lokacin sakamakon wannan rikici na ko kuma wannan bala'i na coronavirus lokacin da gwamnati ta sanya ta kunkumin hana fita ga al'umma don ci gaba da zama don abokan da ake na magance wannan matsala na annoban na coronavirus ya zama to al'umma sun nuna cewa sun kosa da zaman gida din sakamakon babu wasu abubuwa na rayuwa da suke samu da gurin gwamnati sau kosa wanda wannan din ma ya jawo rikici da tashin tashina a wancan lokacin wanda ya haifar da rikici a ƙasar ta Senegal da kuma koma bayan tattalin arziki da aka fuskanta don haka masana din suke ganin cewa wannan ci gaba da irin irin waɗannan zanga-zangogi da tashin hankali a ƙasar wani lamari ne wanda ba zai haifar da ɗa mai ido ga ƙasar ba musamman irin wannan yanayi da ake cikin matsalar tattalin arziki don haka fatan da ake da shi kamar yadda ƙungiyar ta ecowas ta bayyana shine cewa a zauna a fahimci juna tsakanin ɓangarorin biyu wato ɓangaren gwamnati da ɓangaren 'yan adawa kowanne ya fahimci irin haddi da kuma iyakan da yake da shi na gudanar da ayyukansa gwamnati da girmama haƙƙi na 'yan ƙasa na nuna rashin amincewa da irin abubuwa da siyasar ta amma cikin lumana sannan su ma kuma magoya bayan yan adawa su ma su fahimci cewa gwamnati tana da haƙƙi na kare da tabbatar da zaman lafiya a ƙasa sannan su fahimci cewa akwai bukata na tattaunawa da kuma abin da ya shafi zaman lafiya a ƙasa kamar yadda ƙungiyar ta ECOWAS take bayyana irin wannan abubuwa su ne abin da za su iya tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a irin waɗannan ƙasashe namu da ake fuskantar irin waɗannan matsaloli na tattalin arziki. fatan da ake da shi da shine kwanciyar hankali Allah tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a irin waɗannan kasashe namu wanda zai da haka din za a iya samun ci gaba da ake bukata da kama kawo ƙarshen shirin namu ne saboda karatu lokacin da muke da shi sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh To shirin Afirka a yau kenan yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa boh daga nan tahiran da ke baku damar tofa da bakacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga siyasa tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci ni ne hassan barka kin mafarin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malamin mu na farko Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana ku ne da kullum muji Muhammadu wanda ga san da suna muji soja mai adai sahu zandar. Eh, ina so yi dan lokaci akan kyautar da mu Ibrahim yake bada ko ya bada ta lambar girma da yake bada ni a gani na ra'ayin shi ne yake sawa kawai ya ba mutum ba duba cancanta ba ce yake idan in duba cancanta ne zai yi shugabanninmu na Afirka ma gaba daya babu wanda ya cancanta a bashi wannan lambar girma. Nagode BOH Hausa da fatan za ku tashi lafiya muji Muhammadu daga da magaram zandar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yakubu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. Zan yi wani dan tsokaci ne game da 'yan siyasar mu na Nijar. To ya jama'a ku gane wani abu guda daya Dan Allah dan annaba mutum in zai yi soyayya ya so abin da yake so ba a hana shi ba duk abin da kake so kamar yadda ka so baka so a bata shi baka so a zage shi baka so a ci mutuncin shi haka wancan shi ma da yake son nashi bai so a zage shi bai so a ci mutuncin shi tunda bai ci mutuncin naka ba kai ma kaka ci mutuncin na wani kuma da Allah dan annaba ba abin da nake so talakawa ku gane dukan mu mu fa ba komai ba gare mu wannan masu hannu da shuni duk abin da ya same ka fa babu wani wanda zai taimaka maka fa kai dogaro ga Allah ka wani munafurci da wani zai kai maka ko ka kai ma wani ka tsaya bil haƙi da gaskiya kar ka saba da dan uwanka kar wani abu ya hada ka da dan uwanka a harkar siyasa a zamanin wannan na yanzu ka rike addinin ka shi yafi kawai wannan ka tsaya kana bin babatun yan siyasa na na agwa mai faci daga nan zandar sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya da magarin zandar to gaskiya sayo sojojin kasar chadi jamhuriyar nijar a gaskiya ba shi zai yi maganin tsaro ba a ra'ayina abin da ya kamata dai a gane abin da zai yi maganin tsaro a kasar nijar da kasashen afirka baki daya shugabanni gaskiya su ji tsoron allah su yi gaskiya shi kaɗai zai mana maganin tashin hankali duk lokacin da ba a gaskiya gaskiya bai yiwuwa a zamana lahiya ya kamata shugabannin kasashen afirka da ƙasata ta jamhuriyar nijar ya kamata shugabanni mu ji tsoron allah yadda allah ya ba mu jagoranci na jama'a mu tausaya musu ko ba gaskiya ba sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger zaben 2020-2021 da aka gudanar a niger ya zo da wani darasi domin kuwa mun gano wa'ansu matasa da ba su da akida ko ba su da wani buri face a ce su yi ta kowa bayan 'yan siyasa 'yan an ci zaɓe a ɗan zo eh, kamar aikin wani haka wanda aka ga shi ba ruwan shi da siyasa a kwace a ba su wa'annan matasa to ya kamata matasa su san cewa cewa alkawalin ɗan siyasa ba wani alkawali ba ne wanda za a cewa ka dogara gare shi kuma ina kira ga matasan nijar akan cewa wannan tunani na dogaro ga ɗan siyasa ya zo ya baka kuɗi ko ya baka wani aiki to wannan kuskure ne matasa suna wasa da makomarsu ne kawai sana'a da neman aiki na ƙashin kanka wanda ka nema cikin dabaraka shine rihin asirin matashi ba wani alkawali ba ko wani dan abu da dan siyasa zai shafa maka yan siyasa su fafutukar da suke yi ta asirin su da 'ya'yansu da iyalinsu zai ruhu ba wai kai wani matashi bai da kake nan bayan su kana kowa kana bata lokacinka da fatan matasan Nijar sun yi wannan jawabi nawa suna na mamman biniya ya kuba awashe daga tawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa bs Tehran mai magana isu ne mai da makarar jamhuriyar Nijar na kira ku da gidan birni mai na jamhuriyar Nijar to hakikanin gaskiya ina so in yi dan tsokaci dangance da abubuwan da ke tafe a wannan kasa ta mutane. Niger ganin cewa shi yanzu shugaban mu na niger ya kammala wa'adin shi yana hau mai samka da kujerar mulki kuma gashi ya samu wani mukami na na mai yabo ta Mo Ibrahim to hakikanin gaskiya muna so shugaban da zai hau shi ma ya maimaita ya ma hi abinda shugaba wanda ya gabata ya yi saboda shi yau duk shugaba ana so ya yi abinda zai kyautata wa 'yan kasar kuma 'yan kasar shi a koda yaushe ko da ya sauka za su rika santin shi da fatan shugaban da zai hau allah ka sa shugaba mai adalci kuma muna kira da kotun karshe wanda za ta bayyana sakamakon zaɓe ta bi gaskiya ta bi adalci saboda gaskiya ita take kwantar da hankalin duk wani tashin hankali kuma tana kauda duk wani zarge-zarge da fatan allah tilasta wanda zai bayyana sakamakon nan na gaskiya na gode bh mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira Tukur daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To bayan shirin muryoyin masu saurare yanzu kuma ga shirin na amsoshin tarbiyya. amsoshin tarbiyya. rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya shirin wanda yake amsa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu ansa tambayar umar sani shelin mai noman shinkafa a jihar adaman tare najeriya inda yake cewa masu wannan zauren don allah ku gaya mani hukuncin mijin da baya ba matarsa haƙƙinta wasalamu alaikum wa rahmatullah. To madalla da fatan mai sauraron Umar Shalin yana tare da mu don jin abin da muka tanadar masa dangane da tambayar tasa. Da farko aure zai dawama ne idan akwai soyayya da ƙauna a tsakanin mutane. Aure zai dawama ne idan akwai girmamawa da mutuntawa tsakanin ma'aurata. A cikin alkur'ani Allah yana cewa kuma akwai daga ayoyinsa ya halitta muku matan aure daga kanku domin ku nutsu zuwa gare ta kuma ya sanya soyayya da rahama a tsakaninku lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu yin tunani cikin suratun rum aya ta 21 don haka dole ne ya zama akwai soyayya da tausayi da kuma nutsuwa a cikin aure kafin ya zama mai tabbata mijin da yake kaunar matansa yake son ta yake tausaya mata ba zai taɓa take hakinta ba haka ma a ɗayan ɓangaren mace wacce take son mijinta take ƙaunarsa ba za ta taɓa take haƙƙinsa ba sai dai haƙoƙin sun bambanta addinin musulunci ya raba haƙƙin mace a kan mijinta da kuma miji kan matarsa daga cikin haƙƙin mace a kan mijinta shine kashe mata dukiya a kan buƙatunta na yau da kullum da kuma sauransu sannan ita kuma biyayya da tausaya masa a wata ayar Allah yana cewa kuma ciyar da su da tufatar da su yana akan wanda aka haifar masa a alheri ba a kallafawa rai face iyawarta cikin suratul bakara aya ta 233 ciyarwa da tufatarwa wasu wani bangare ne daga cikin bukatun mace a gidan mijinta amma ba su takaita ga wa'annan abubuwa ba idan ta yi rashin lafiya shi zai yi jinyarta haka ma sauran bukatun amma gwargwadon iyawarsa babu tilastawa a yin abinda mutum ba zai iya ba haka ma mace idan ba ta da lafiya kada a tilasta mata abin da ba za ta iya ba an ruwaito cewa zahra salamullah alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma mijinta ali da abi talib alaihi salam tana girmama shi a gaban wasu mutane har ya kai ga bata kiransa da sunansa sai dai ta ce baban hassan sannan a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye ta dangane da Ali ibn Abi Talib alaihi salam mijinta sai ta ce madalla da miji <clears throat> sannan Ali ibn Abi Talib alaihi salam yana faɗa dangane da ita yana cewa madalla da mataimakiya wajen biyayya ga Allah kamar da yadda ya zo cikin littafin Biharul Anwar juz'i na 43 don haka rayuwar aure kaunar juna ne sauran walhalu idan sun bijiro ba za su zama matsala ba don haka idan mutum ya ji cewa an take haƙƙin wani daga cikin ma'aurata to an rasa wannan soyayyar da kuma ƙaunar juna ne sai dai wannan baya hanawa a wani lokaci a sami saɓani wanda zai iya shigo tsakanin ma'aurata amma muna da kyakkyawar misali muna da kyakkyawar misali da kuma darussa da za mu ɗauka a cikin rayuwar magabata idan mun sake komawa kan rayuwar zahra salamullah alaiha da mijinta Ali ibn Abi Talib salam an karbo hadisi daga Imam Ali salam yana faɗa dangane da matarsa a Fatima salamullah alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kuma na rantse da Allah ban taɓa yin fushi da ita ba ko kinta saboda wani abu da ta yi ba har zuwa lokacin da ta koma ga Allah mai girma ga ɗaukaka haka kuma bata taɓa fusata ni ba ko ta saba mani kuma hakika na kasance ina kallonta sai baƙin ciki da damuwa su yaye ba har ila yau ya zo cikin tafsirin ayyash daga imam bakar alayhi salam yana cewa fatima salamullah alaiha ta lamun cewa ali da abi talib dukkanin ayyukan cikin gida wanda suka hada da dama fulawa da kuma yin biredi da kuma tsaftar gida sai aliyu kuma alayhi salam ya lamunce mata dukkanin ayyukan wajen gida wanda suka hada da samar da itace ko makamashi da kuma kawo abinci don haka matukar kowa yana yin yin abin da ya hau kansa babu batun take haƙƙin wani a cikin lamarin sai dai idan haka ya faru kuma mace misali ta ga cewa ba za ta iya haƙuri ba don take haƙƙinta da ake yi akwai sulhuntawa da fahimtar juna a tsakanin ma'aurata ko idan haka bai yiwu ba a yi shi tsakanin wakilansu idan haka bai yiwu ba sai a koma ga alkali ko kuma hakimi a shari'a inda zai yanke hukunci na ƙarshe sai dai an ce rabuwa shine mataki na ƙarshe kuma shine wani abu wanda Allah ya kasance ya halatta shi amma kuma yake ƙinsa, shi yasa kuma ya tsananta hanyoyin rabuwa sannan ya sauwaka hanyoyin aure masu sauraro a nan zamu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito wasu alaikum wa rahmatullahi wa To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma ga shirin na soshin rayuwa. isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum zainab bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya zaune su goga suke a ɗakin su su da su bello jakar kudin bello ya mika ma goga yana fadin ga kudin motar kuma tana waje shege gali wato ya ci uban kudin nan a cikin kwanaki kaɗan murmushi goga yana kallon bello ya ce duk cin da ya yi musu matukar ba wani abu mai tsada ya saya ba ai ba zai iya kashe ko dubu hamsin a cikin su ba ai jagwal ya faɗa mani iya kudin da suka rage ka san ya kirga kafin ku je saurin ɗago kai bello yayi yana kallon goga jinjina kai ya ce haka ne amma an ba ma ɗan karotan da ka ce mu ɗauko ka san shi goga ya ce dubu ashirin na ce ku bashi ai kuma ina sane da su sosa kai bello ya fara yana zara idanu hannu goga ya sa ya jajakar yana faɗin ka je ka kawo waɗanda ko ka ɗauko ko ka ɗauka to cikin sarkewar harshe bello ya ce goga akwai ka da saurin harbo mutum dariya goga ya ce kai ni fa da a ce ni dan sanda ne ba zan sha wahalar kama mai laifi ba kawai ka je ka kawo mani kudin dan zuwa gobe da safe nake so ku kai mashi kudin shi tashi bello yana faɗin dama dubu ɗari biyar ne muka ɗauka Goga ya ce ka je ka kawo su idan kun kai mashi dole zai ba da kuɗin aikin da kuka yi mashi shi ma jagwal a cikin za a sallame shi kuma na san zai iya ƙara muku ma haba bello ya kake so ka fara ɓata aikinka ka san fa halina ba na son munafurci bello ya ce don allah ka yi haƙuri goga wallahi aka sai aka samu amma ba za a ƙara ba goga ya ce shikenan ka je ka kawo mani kuɗin yanzu fita ya yana faɗin an gama dariya ili ya sa yana faɗin wallahi goga kai ɗin na daban ne ni na san babu wani jagwal da ya kirga kuɗi goga ya ce kana wasa da ni duk wanda yake da irin hali na su bello dole ba zai yi gaskiya ba hakan ya sa ne mashi wannan ramin akili ya ce yanzu duka za a kai musu kuɗin goga ya ce to me za ka yi da su akili ya ce tambaya kawai na yi goga ya ce babu abin da za mu ɗauka ya jima da asarar da ya yi mana zuwa gobe za ku kai mashi garbati ya ce wannan haka yake allah ya kai mu suka ce amin alhaji ne ya fito cikin sauri jin ana ta gwangwasa masu gate da safe yana bude kofar gaban shi ya faɗi ganin 'yan sanda san bai lura da motar shi da take gefen su ba hannu bello ya bashi suka gaisa alhaji ya ce ya laɓe lafiya dai murmushi bello ya ce wato alhaji ka gode ma allah kalli can saurin juyawa alhaji ya yi hannu ya sa yana ƙara murje idanun shi domin ya tabbatar da abin da idanuwan shi suke gani bello ya ce da gaske ne ba mafarki kake ba motar ka ce da aka sace tare da kuɗinka allah ya dawo maka da su zubewa ƙasa alhaji yayi yana sujjada tare da gode ma allah Bello ya ce wato kwana biyu da suka wuce muna hanyar Kano sai ga wannan motar ta zo ta wuce mu da sauri daga ganin yadda matukin yake gudu za ka san ba shi da gaskiya hakan ya sa muka bi bayan shi har ya shiga kano ba mu cin mashi ba lokacin da ya isa wajen wasu 'yan karota sai suka tsaida shi suna tambayar shi takardun mota don ganin motar ta haya ce a daidai lokacin muka isa wajen fitar da zan yi sai na ga ashe gali ne kasancewar shi mai laifi ne a wajenmu ya sa na yi saurin gane shi domin muna da kes ɗin shi na sata muna zuwa na tambaye shi ina ya samu motar haya nan take jikin shi ya fara rawa ganin haka ya sa muka shiga cikin motar muka fara dubawa cikin sa'a sai ga wannan jakar a ciki muna budewa sai ga makudan kuɗi a ciki sanin halin shi ya sa na ce mashi ina ya samu kuɗi nan ya fara roƙon mu akan mu rufa mashi asiri ganin zai tara mana mutane sa muka sallami yan karotan muka saka shi motar mu wani daga cikin mu kuma ya tuko wannan motar lokacin da na tambaye shi sai ya bani labarin yadda aka ya saci kuɗin da motar kuma ya faɗa mani kayan ka ne bayan mun fito daura da shi sai tayar motar mu ta lalace hakan ya sa muka tsaya domin gyara ba mu ankara ba ya fice ya tsere da yake na san a nan garin yake ya sa muka kyale shi don wata rana dole mu kama shi a jiya da daddare muka iso shi yasa sai yau muka kawo maka kuɗin hawaye kawai alhaji yake yi saboda farin ciki bello ya ce ganin yan karotan za su rike motar yasa muka ɗauki dubu ashirin a ciki kuɗin muka sallame su shi ma kuma ya ce ya taɓa kuɗin sai dai ba mu san ko nawa ya ɗauka ba tunda ba mu san yawansu ba jinjina kai alhaji ya yi tare da share hawayensa da suka zubo mashi yana faɗin na rasa abin da zan ce muku ma hakika kun jika 'yan sanda masu gaskiya da a ce kowane ma'aikaci haka yake tsere aikin shi da mun samu zaman lafiya a duniya ba don kun sa lura ba ba za ku taba kama gali ba ba da wata kalma da zan iya gode muku sai dai na ce Allah ya saka muku da mafificin alkhairi kuma wannan aikin da kuka yi zan kai sunan ku wajen gpo domin ya kamata a ce an yi maku karin girma zaro ido suka yi da sauri Bello ya ce a'a Alhaji ka ga mu kama mai laifi kuma ya tsere daga wajen mu idan har aka je aka ji wannan abu dole za a hukunta mu a cikin ofis ɗinmu babu wanda ya san mun yi wannan aikin saboda haka ka bar shi ba sai ka faɗa ma kowa ba kai kanka lokacin da aka yi maka satar baka kai rahoto wajen mu ba ka haƙura ka bar mu Allah komai don haka ka ɗauka kawai Allah ne ya amsa addu'arka don Allah kada ka faɗa ma kowa wannan magana za ta iya komawa zuwa ga manyanmu kuma kaga dole a ce sai mun kamo shi duk inda yake amma idan babu wanda ya sani a hankali za mu ringa neman shi har allah ya sa ya shigo hannu jinjina kai alhaji ya yi ya ce ai shi kenan kuma na yi muku alkawarin babu wanda zai ji wannan maganar sai iyalina kuma zan ja kunnuwansu a kan kada su fitar da maganar waje na gode sosai allah ya biya ku jakar kudin bello ya mika mashi haɗe da makullin motar yana faɗin mu za mu koma alhaji ya ce to ku shigo daga ciki saboda mutane sai na sallame ku To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Tuma da labarin shirin isoshin rayuwa yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau wanda kuma shine cika makin shirin shirye-shiryen mu na wannan lokacin. mu a yau.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 Muhammad bin Salman dangane da hannun da yake da shi a aiwatar da kisan gilla kan ɗan jaridar Saudiya Jamal Khashoggi mazaunin ƙasar Amurka da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shahararriyar 'yar siyasar kasar amurka musulma kuma 'yar majalisar dokokin kasar mai wakiltar jihar minnesota da ke shiyar tsakiya maso yammacin kasar amurka ilhan umar wacce 'yar asalin kasar somaliya ce ta mai da martani mai gauni kan salon siyasar sabon shugaban kasar amurka joe biden dangane da rashin kakaba takunkumi kan yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman bayan samunsa da hannu dumu-dumu a aiwatar da kisan gilla kan dan jaridar saudiya jamal kashogi turki a karamar ofishin jakadancin saudiya da ke birnin santambul na kasar turkiya tana mai fayyace cewar idan har kasar amurka ta kasance tana goyon bayan kare haƙƙin furta ra'ayi da tsarin dimokuraɗiyya da kuma kare haƙƙin ɗan adam to babu dalilin da zai sanya ta kau da kai daga ɗaukan matakin ƙaƙaba takunkumi kan muhammad bin salman a zantawarta da tashar talabijin ta cnn ta kasar amurka ilhan umar ta bayyana cewa ina da imanin cewa a kowace daƙiƙa da muhammad bin salman yarima mai jiran gadon ƙasar Saudiyya ya samu damar kubuta daga hukunci kan hannu a aiwatar da kisan gilla kan Jamal kashogi to lalle hakan yana matsayin babbar barazana ce kan kasar Amurka tare da bayyana sakacinta kan kare haƙƙin ɗan adam da al'ummar Saudiya Ilhan Umar ta kara da cewa idan har kasar Amurka da gaske tana goyon baya tare da kare haƙƙin furta albarkacin baki da tsarin dimokuraɗiyya gami da kare haƙƙin ɗan adam a duniya to tabbas babu dalilin da zai sanya ta kau da kai daga ɗaukan matakin ƙaƙaba takunkumi kan Muhammad bin salman ilhan umar tana mai fayyace cewar mutumin da hukumar leƙen asirin amurka ta tabbatar da cewa yana da hannu dumu-dumu a wajen ba da umarnin aiwatar da kisan gilla kan ɗan jaridar ƙasarsa kuma mazaunin ƙasar amurka jamal kashogi ba zai yiwu a ɗaga masa ƙafa ba kan babban laifin da ya aikata a fuskokin dokokin ƙasa da ƙasa ilhan umar ta kara da cewa aiwatar da kisan gilla kan ɗan jarida Jamal kashogi ta sanya mun ɗauki matakin kakaba takunkumi kan wasu mutane da suke da hannu a wannan babban laifi sakamakon haka a ƙarƙashin aiwatar da doka da oda hukuncin laifin kisan gillar ba zai takaita kan masu aiwatar da kisar ba kawai A'a za a haɗa har da waɗanda suke da hannu a shirya kisan gillar da bada umarni kansa don haka dole ne akan mahukuntan Amurka su aikata duk abin da za su iya wajen ganin sun kare tsarin doka da hukunci na adalci. rahoton da hukumar leƙen asirin amurka ta gabatar a ranar 26 ga watan fabrairun da ya gabata ya fayyace cewar muhammad bin salman yarima mai jiran gadon kasar saudiya ya amince da kama ɗan jarida jamal kashogi ko aiwatar da kisan gilla kansa duk da cewa ɓangaren ƙasar saudiya ya nuna rashin amincewarsa da rahoton yana mai cewa rahoton yana ɗauke da bayanai da hujjoji marasa inganci da karko a nata ɓangaren mai binciken majalisar ɗinkin duniya agne agnes kallamat a tsokacin da ta yi kan rahoton hukumar leƙen asirin ƙasar amurka dangane da kisan gillar da aka yi wa jamal kashogi ta bayyana cewa hakika matakin ƙasar amurka kan yalima mai jiran gadon ƙasar saudiya muhammad bin salman na rashin ɗaukan wani mataki kansa lamari ne mai hatsarin gaske tana mai jaddada cewa tabbas abin da gwamnatin amurka ta bayyana kan kisan gillar kaɗan ne sosai kuma abin takaici ne ganin yadda matakin da sabuwar gwamnati gwamnatin amurka ta joe biden ta ɗauka kan muhammad bin salman ya janyo kace na ce da sanya alamar tambaya gami da shakka kan aniyar gwamnatin biden ta sanya matsin lamba kan yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman bayan samun sa da hannu dumu-dumu a aiwatar da kisan gilla kan ɗan jarida jamal khashoggi sakamakon haka mai magana da yawun fadar white house jen fasaki a ganawarta da kafar watsa labaran fox news sunday ta ɗauki matakin kare matsayin gwamnatin da cewa a a tarihin kasar amurka ba ta kakaba takunkumi kan shugabannin kasashe da take alakar jakadanci da su kai har wasu da ba ta da alakar diflomasiyya da su sakamakon haka gwamnatin amurka ba ta da shirin faɗaɗa takunkumi fiye da wadda ta sanar ta kakaba kan wasu daga cikin jami'an saudiya lamarin da ke fayyace cewar muhammad bin salman baya daga cikin jami'an da takunkumin gwamnatin amurka zai shafa dalilin da ya sanya gwamnatin amurka ta joe biden ta sauya ra'ayinta kan kan aniyar ta farko musamman kan Muhammad bin Salman yarima mai jiran gadon kasar Saudiya akwai yiwuwar samun amsar sa daga jaridar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila inda ta bayyana cewa jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila sun bayyana tsoron su ga gwamnatin Amurka cewa ci gaba da ɗaukar matakan matsin lamba kan Muhammad bin Salman lamari ne da zai raunana kusancin da ke tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila da Saudiya jaridar Jerusalem Post ta haramta haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa kyakkyawar alakar da ke tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da saudiya ta bunƙasa a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan kuma alaƙa ce mai ƙarfin gaske inda ta kai ga firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya gana da muhammad bin salman yarima mai jiran gadon saudiya a cikin kasar ta saudiya kuma saudiya tana daga cikin kasashe masu taimakon kasar amurka sannan ba ta kyamar samun kusanci da haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila hakanan ita ta karfafa kasashen larabawa musamman haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain sudan da maroko kan kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar ta isra'ila kamar yadda kusancin saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila zai ba su damar fuskantar makiyarsu a yankin. A nata bangaren a hirar da jaridar Yadda'ud a Haranot ta haramtacciyar kasar Isra'ila ta yi da tsohon jakadan kasar Amurka a Isra'ila Daniel B. Shapiro ta wallafa cewa Shapiro ya yi furuci da cewar Joe Biden da gwamnatinsa sun san darajar Muhammad bin Salman a wurin haramtacciyar kasar Isra'ila yana mai fayyace cewar kusancin alaka tsakanin Saudiya da haramtacciyar kasar Isra'ila ta kai ga samun nasarar kulla alaka tsakanin wasu kasashen Larabawa da haram haramtacciyar kasar isra'ila saboda abu ne da ba zai taba yiwuwa ba kasashe irin haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain gami da sudan da morocco su ɗauki matakin ƙulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila ba don saudiya ta albarkaci matakin ba kuma a fili yake cewa idan da saudiya tana adawa da ƙulla alaƙar babu yadda alaƙa tsakanin ƙasashen da haramtacciyar kasar isra'ila za ta kullu sakamakon haka daniel shapiro ya gargaɗi gwamnatin biden da ta guji ɗaukar matakin matsin lamba kan muhammad bin salman saboda hakan ba zai zame maslaha ga haramtacciyar ƙasar isra'ila ba har ila yau a taron manema labarai da ya gudanar a makon da ya gabata a birnin washington kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka edward net price ya ɗauki matakin kare gwamnatin amurka ta joe biden kan rashin sanya takunkumi kan yarima mai jiran gadon Saudiyya muhammad bin salman da cewa gwamnatin joe biden tana kokarin sake yin nazari ne kan alakar ta da saudiya ba wai rusa alakar da ke tsakaninsu ba ned price ya kara da cewa idan har gwamnatin Biden ta aikata abin da ya fi matakin da ta ɗauka musamman takuri kan Saudiya ta hanyar ambaton sunan Muhammad bin Salman cikin waɗanda aka kakaba musu takunkumi to hakan zai janyo raunana alakar da ke tsakanin Amurka da Saudiya tare da rage gagarumin tasirin ƙasar ta Amurka a cikin Saudiya hakanan kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar Amurka Ned Price ya bayyana cewa Amurka za ta tsananta sanya ido kan halayyar Saudiya a nan gaba kamar yadda za ta yi ƙoƙarin kokarin gano dalilan da suka haifar da aiwatar da kisan gilla da aka yi wa Jamal kashogi kuma kan haka ne gwamnatin Amurka ta ɗauki matakin hukunta shugaban ma'aikatar baitulmalin Malin Saudiya Ahmad Al-Asiri kuma mataimakin shugaban hukumar leƙen asiri na wajen ƙasar saboda hannun da yake da shi dumu-dumu a kisan gillar da aka yi wa Jamal kashogi a karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Santambul na ƙasar Turkiya tare da ɗaura alhakin kisan kan kan dakaru na musamman da ke kai ɗaukin gaggawa masu kare fadar masarautar saudiya amma dangane da sauran harkokin kasuwanci da ke tsakanin kasashen biyu musamman batun sayar da makamai da mika wasu makamai ga saudiya shugaba biden zai yi dubi kansu ne a bangaren da suka dace ba tare da alakanta su da batun rikicin kisan gillar kashogi ba tun a ranar biyu ga watan oktoban shekara ta 2018 ce aka aiwatar da kisan gilla kan dan jaridar saudiya da ya tsere daga kasar tare da neman mafaka a kasar amurka bayan da ya zo kasar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 To da haka ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin shirye-shiryenmu na wannan lokaci amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ƙasashen Denmark da kuma Norway sun sanar a wannan Alhamis da dakatar da amfani da rigakafin cutar corona na kamfanin AstraZeneca. Ƙasar Denmark ta sanar cewa ta dakatar da amfani da rigakafin allurar na kamfanin AstraZeneca har na tsawon makonni biyu a matakin kiyayewa. Wannan ya biyo bayan fitar da wasu rahotanni na cewa ana samun daskarewar jini ga mutanen da aka yi wa allurar rigakafin na kamfanin astrazeneca ko da dai hukumar lafiya ta kasar ta ce har yanzu babu wata hujja ta tsakanin rigakafin da kuma wannan batu na daskarewar jini a ran litinin ne kasar austria ta sanar cewa ta dakatar da amfani da rigakafin na kamfanin haɗin gwiwar ingila da kuma sweden bayan mutuwar wata ma'aikaciyar jinya 'yar shekaru 49 wace ta mutu sanadin daskarewar jini kwanaki kaɗan bayan bata mata allurar rigakafin dama kafin hakan ƙasashe hudu na turai da suka hada da estoni da lituani da letoni da kuma luxembourg duk sun dakatar da rigakafin da suke da rukunin allurar da aka baiwa ƙasashe goma sha bakwai na yankin To jama'a da wannan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa ohaci ni Hassan Barka da na jagorancin rinke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. thank you